idan shugaban kasa ya haukace sai a sabge shi yau idan mataimakin shugaban kasa ya haukace sai a rabar shi da mulki Allah baka nasara sabka daga kujerar nan saboda yanzu abin reso ya kwance maka dole a raba ka da ita in kuɗi ke gare ka ba a barin mutum da dukiya ya haukace in ka haukace kana da kuɗi za a nemi wani rudu gidanka irin rudin da ake satan dabaru a sa maka sarƙa gidan ba naka bane tuwo yanda ka ana baka haka za a baka saboda baka da hankali da dukiyar ka ba ta ma unhwani amma babu mutumin da ya taba hauka cewa ya rabu da ilimin shi babu duk inda ma haukaci yake za ka gan shi tare da ilimi in ma harrace qur'ani ya tare ka da qur'anin sa in yayi boku kaje yana ta kwala maka horon shi kamar take sonar don haka ilimi yana tare da mushrik ilimi da shi ake shiga cikin kabari ba a shiga dukiya daga cikin kabari ba wanda ya taba shiga da dukiya cikin kabari duk arzikin ka in ka mutu da za a yi ka cikin kabari salula ta jika 20 ta wada wani sai ya tono kabarin ya hito a guje sai an tone kabarin wallahi an hito ta ba ka kai kimar da za a bari kai da abu mai daraja ba ilimi da shi kake tahiya dukiya ba taka bace mulki ba naka bane ba ilimi shi kadai ne ka iya tsare wanda ke da shi amma dukiya tsaranta ake ba mutunan da ke da kuɗi da zai kwantawa lafiya kullum cikin waya yake shi na ciwo tunani yake yi kaya na wuri kaza sun zo lahiya motar nan yaya take yaya aka yi kaza ya wajen duwan yaya kwatanu yaya aka yi ya kullum cikin tsaro kake mai gadin nan bai kwana ba da daddare ka kewaye ka gani in bai kwana ba kana bibiyar dukiya ka kana bincike shi ko ilimi tsare mai shi yake yi shi ko mai dukiya shi ke tsaron dukiya Ilimi shi ne shine abu mafi ala da ya kamata mutane su bunƙasa su tashi su nema su yi alfahari da shi ilimin nan da Allah ke badawa da shi duniya take tafiya da kuma shi lahira take tafiya da haka na tabbatar muku da cewa duk cikin mutanen da ke da ilimi a duniya ba mutumin da ya kai darajar malami ko ku yarda ko ka ku yarda malami ya fi kowa daraja ya fi masu kuɗi daraja ya fi mai mulki daraja ayyuka kiyaye da abu guda ɗaya ka taɓa ga malamin